Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Alhamishi 28 ga watan Nuwamba shekara ta 2019 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Dalibai na ƙasar Nijar da ke karatu a ƙasar Senegal sun yi zaman dirshe a yau a ofishin jakadancin ƙasar ko menene dalili za ku ji a cikin labarin. A kwamin gaskeru fiye da Iyallai dubu biyu da ambaliyar ruwan Komadugu ta shafa ne suka samu tallafi daga Croix Rouge ta ƙasa da ƙasa. Yawon bude ido na kawo nashi kokari wajen ci gaban tattalin arziki na ƙasa sai dai wasu misalai na tashin hankali suna kawo masa cikas ko ina mafita za ku ji a cikin rahoton namu na musamman. sauraron mu barkan mu da sake saduwa. A yau ne a birnin Yamai aka buɗa karo na uku na zaman taron ƙasashen Afirka kan kwanciyar hankali zaman lahiya da ci gaba mai ɗorewa. Wannan zaman taron da shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isufu ke jagoranta zai mai da hankali kan nazari bisa al'adun zamantakewa da sake ba ƙasar Afirka wata sabuwar huska idon duniya. dalilin da ya sa kenan aka zaɓi wannan maudu'in gina ƙasar afirka mai yalwa mai haɗin kai da wadata da kuma tsare mutuncin kanta a faɗin duniya a cikin jihar talabiri jiya wajejen karhe sha biyu na rana wasu mutane biyu ɗauke da bindigogi makarantar firamare da bonti da ke a nisan kilomita 35 daga kudu maso yammacin garin makolondi a cewar wakilin studio kalangu da ke makolondin daraktan makarantar ya ketara rijiya da baibai inda yawarta ta cikin na kare don tsere ma wannan mutanen da watakila sun zo ne su tahi da shi har yanzu dai muna a tilaberi a cikin kominkin goruwal da ke tira wasu mutane dauke da bindigogi saman motuna sun dauke a cikin daren talata da ta shige wata mota ta wani dan kwangila a birlai kwara kamar yadda hamadu halidu prefe na tira ya shaida ma rafikatu a tahar ta waya Mota ta wani mai aikin kwangilar ginar kasuwar dabbobi na balle kwara. Wasu ne dauke da makamai da ba a tantance ba suka zo bisa motuna suka tafi da motar. Sun nufi kasar Mali ne. Kai tsaye muka sanarwa dakarun Jason Sahel inda sun bi sahunsu. A shekaran jiya ne da dare ba a samu jimuwa ba dai kawai motar ce suka dauka. Amma suna dauke da makamai. 'Yan fashi ne da makami da suke fashi a cikin yankin dakarun g suna ta kokarin su same su saboda ba su shiga mali ba saboda muna da masu turo muna rahoto daga iyaka ƙaurace-ƙauracen da jama'a suka yi dalilin rashin kwanciyar hankali a jihohin talabiri difa da maradi ya yi sanadiyar rihe makarantu 100 da ma'aikatun da ke kula da makarantu tara. 'yan makaranta 6,116 ne al'amarin ya shafa kamar yadda sanarwar zaman taron ministoci ta bayyana a satin da ya shige sanarwar ta kuma kara da cewa 'yan makaranta 4,427 wanda suka hada da 'yan mata 626 na makaranta 39 da ke cikin gundumar ungurti a cikin jihar rifa su kuma sun bi uwayen nasu dalilin rashin ciyawar dabbobi a mangaize cikin jihar talaberi Makarantu goma ne aka rihe tun komawar karatun bana. a cewar shugaban kungiyar uwayen yara ta walam alzuma mummuni wanda ya yi fatan ganin cewa an sake holhodo da tsarin nan na gidajen cin abinci na cikin makarantu a ƙauyukan da ke da tsaro ga dai firarsu da adama da wake. Makarantu sun rufe a man zebe Bene makarantu goma ne aka rufe, wanda mai kula da sashen makarantu ne ya tabbatar min da haka. Sannan akwai wuraren da malamai ba sa aiki a cikin kwanciyar hankali, saboda duka abin da ya ɗauko shimfiɗar azawa malamai suna tafiya ne dai kawai ba wai don su zauna ba. Muna da matsaloli kwarai da gaske. Mu a ganinmu a baiwa malamai horo. A jiya an ce min akwai makarantu da ɗalibai talatin da bakwai ne malaman su suka gudu suka bar su wanda idan yaran ba a tura su a cikin waɗansu makarantu ba kenan karatun su ya ɓare sannan gwamnati da iyayen yara su taimaka har kwanciyar hankali ta dawo yanzu muna da 'yan mata goma sha biyar da suke karatu shekara ɗaya shekara biyu idan ba sa karatu shin iyayensu ba sa aurar da su shin wannan abun ya yi kai bai yi ba. Fiye da masu gidaje dubu biyu da ɗari hudu 1985 ne na kwamitin gaskeru da ke cikin jihar rifa suka samu taimakon abinci daga kwamitin ƙasa da ƙasa na Kruwa Ruja cewa da sai ecr mutum dubu goma sha bakwai ne ambaliyar ruwan kumadugu ta shafa kamar yadda usaini bukar shugaban da'irar ta kwamitin gaskeru ya shaida ma lawan bukar Gwamnati da farko ta ba da buhunan shinkafa na kilo 100 ga duka mutanen da ruwa suka raba su da gidajensu da suka fito. Don haka muna son sauran abokanin hulɗa su ma su yi haka. Wannan shine taimako. Ya yi shekaru biyar da jama'a suna cikin wani hali Taimakon ya kumshi kilo hamsin na hatsi, kilo 25 na wake da kilo ɗaya na gishiri da lita goma na mai da gari saboda yara. Kun ga yadda jama'a suke cike da farin ciki mutanen sun kai su dubu goma sha bakwai da ɗari hudu da goma sha shida. A Dakar babban birnin kasar Senegal ɗalibai na manyan makarantun sa'o'i da na dabbobi na jami'ar Sheikh Anta Diop sun yi wani zaman dirshi a yau da safe a ofishin jakadancin kasar Niger a Senegal. Ko menene dalilin da yasa suka yi wannan boron? mummune Sule Mamman Nasiru ɗaya daga cikin wakilan ɗaliban ya amsa ma Sumana Ahmadu. Halin da 'yan makaranta na Nigeria na Dakar suke ciki hali ne wanda ya kai gaskiya a tausaya musu saboda an kai wurin wata biyu akwai 'yan makaranta wanda suke nan wurin ambasad wanda suke wurin ambasad saboda ba su da wurin da za su tahiya e eh, tijiya mu dai gaskiya mun yi hakuri mun yi hakuri ya to yanzu dai mu mun yi hakuri mun yi hakuri wurin yan muwa akwai ma wanda ba su da inda za su suna nan cikin ambasad kenan shine mu mun sha hakuri yanzu dai muka ce gaskiya ya isa ya kamata a ce mun yi reagir shi yasa yanzu duka mun yi rihe kofa wurin ambasad muka ce babu wanda za ya shiga abubuwan nan ya kamata su yi kwantine har sai lokacin da aka gyara wannan matsala. Kishi 24 cikin ɗari na ƙauyukan da ake noma a jihar Zandar ne suka samu gibi na fiye da kishi 50 cikin ɗari na abinci a bana wanda ya yi daidai da mutum 659 da 686 kamar yadda ministan gidan gona Muhammad Busha ya shaida ma Mustapha Mamman Sani. Alhamdulillah sai zuwa shekara ya bada wani abu kuma akwai deficit na plus de 784 village hukuma da partenaire technique et financier ya kamata za su taimaka talakawa kusa shekara na 2019 insha Allah wanda yake zuwa saboda a yi afiliyakin mutane wanda suke samu deficit da yawa kuma muka yi ankuraje su ke wanda suke samu a deficit kina. kullum akwai ta ya kamata za a yi kiltir irige noman rani za a bashi karfi shine yake compensate deficit na na abinci na na hadari kuma alhamdulillah abin da muke gane duka kasuwa abinci yayi rahusa da kyau abinci na talakawa Kasuwancin kayan ɓosho na ci gaba da bunƙasa a ƙasar niger A birnin Yamai a kowace kasuwa ana ganin kayan ɓoshon guri-guri har ma ga masu talla a hannu saman hanya ko kuma a wuraren biki. A cikin rahoton da ta shirya mana Salamatu Kadiri ta yi hira da masu sana'ar ta kayan ɓosho ga kuma da hirar tasu ta kasance. A bakin kasuwar wadata na nan babban birnin Yamai ake samun masu sai da ƙosho da ke kumshe da wando, buje, doguwar riga da wasu kaya na kare kanka da ɗari. Yau shekaru uku kenan sana'ar ƙosho ita ce aikin Abdallah. Shagonsa na nan kan babbar hanyar babban birnin Yamai. Abdallah ya yi mana bayani a kan inda yake ɗoko kayan da yake saidawa. Kayan suna fito muna ne daga kore ta kudu. Muna ba da tsari da kuma sayarwa kaɗan-kaɗan. muna da mangaza da muke ba da sari muna da da yawan jama'a da suke ɗaukar sari maimuna hinsa na zuwa neman kayan sana'arta da take saidawa masu son da yawa ko kaɗan, amma da farashi mai sauƙi. Ina sai da osho ana kamin su wani bi daga ƙasashen waje kamar Amerika. Ina zuwa ina ɗokowa, a ko ana nake sai ɗari biyu da ɗari ɗari. Wanda yake son bal kuma ina iya sai da mishi har ɗari zuwa jika saba'in da biyar. Agun mun samu fati da ta zo saya wa 'ya'yanta riguna. Muna sayan osho ne don kayan yara su yi yawa, kuma wani bi ana samun kaya masu kyau a ciki shi yasa muke sayan su. A cikin zahiri ko a ɗari ana sayan kayan ɓosho sosai, kuma masu amfani da su suna jin daɗin su dalilin kyansu da sauƙinsu a gare su. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Fasaltar shimfiɗar kasashen Burkina Faso, Mali da Niger. Turawa sun saka musu jan launi kuma sun hana matahiya bin wajejen dalilin yawan hargitsin da 'yan ta'adda ke kaiwa. A cewar Maulida mai kula da al'amuran yawon bude ido a ƙasar niger wuraren da ke kan iyakokin Mali, Libya da Chadi suna al'amarin ya shafa kuma yana da illa sosai ga al'amuran yawon bude ido. gale ci gaban firar tasu da Maryama Jallo Kanda. A ƙasar niger yanayin rashin tsaro na kawo cikas ga ayyukan tattalin arziki musamman ma bangaren yawon shakatawa da ya haɓaka sosai shine mai kula da harkokin yawon shakatawar ƙasar Nijar da ya ke bayani aka. Eh gaskiya ne akwai wani babban yanki na Nijar da ke cikin jallayi mai haɗari. Jauhi da ke iyakoki da ƙasar Mali, Algeria, libi Chad da gabashin Nijar. A gani na a bayyane yake akwai haɗari a cikin waɗansu yankuna. Ina ganin daga baya ya kamata a sake duba taswirar saboda akwai wasu yankuna da suke da jan layi amma ba su da hadari kamar zandar da agares inda akwai wani bangare da bai da matsalar tsaro mu a matsayinmu na 'yan Nijar masu aikin yawon bude ido mun huce wajen. A yau akwai 'yan Afirka da suke sha'awar yawon bude ido. An san inda ake iya zuwa da inda ba iya zuwa. Ana iya saka miliyoyin kudade domin shigo shigo da mutane masu yawon bude ido za a samu mutanen. Dangane da al'amuran yau ana iya kiyasta tasirin tattalin arziki a cikin jihohin nan. Abun gaskiya ya yi yawa. Misali a da shida a Nijar wanda shine shekara ta karshe da muka yi ayyukan yawon bude ido a cikin watanni biyar na waɗannan ayyuka an samu miliyar bakwai na sefa da suka shigo wanda shi ma kiyastawa ne aka yi. Ni ina ganin muna iya yin gangami ta fannin tallatawa kan yawon bude ido da abokanin cinikayya. Me ya kamata a yi? Ifo, ya kamata a yi tallatawa, ya kamata masu safarar yawon bude ido a Nijar su sake saka kaimi na sake sabon salo, maimakon su rika mayar da hankali ga 'yan kasashen turai su mai da hankali ga 'yan Nijar, saboda a yau nan kusan yamai raƙuman dawa da suke kure magidanci yana iya tafiya da iyalinsa bai wuce Chicago ba, akwai Park Dulbe, akwai dai wurare da dama idan ka mayar da hankali akan harkar yawon bude ido kana iya samun aikin yi ba wai sai ka yi dogon karatu ba kawai ya kasance dai ka iya karɓar shama'a da kuma sadarwa kuma ya kamata gwamnati ma ta tallafa anan dai muka zo ƙarshen labarin na sashin hausa mu huta lahiya Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.